Fondation irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana. Ga kanun labarin maraicen yau Laraba 20 ga watan Maris 2019. Yau 20 ga watan Maris ranar ƙasa da ƙasa ce bisa ga yaren Faransanci za ku ji furuci daban-daban bisa yadda ake amfani da yaren a makarantun boko ko kuma cikin harabobin bariki. A takaita an takaita shiga da fita cikin birnin Agades matakin da hukumar ta ɗauka dangance da yawan wato tare hanyar da ake yi da makami cikin yankin wato jim kaɗan za ku ji cikon bayani. wata fasahar kimiyya na bisa hanyar girkuwa domin kokowa ga gurbatar da mali a ƙasar Niger za ku ji fayyacin wani furoje da ta bakin wanda ya kirkiro shi bayan kun sha labaru. Masararo barkamu da warhaka sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. albarkacin ranar ƙasa da ƙasa bisa ga yaren faransanci da ake sallacewa kowace ranar 20 ga watan maris studio kalangu ya zura ido ga yadda ake amfani da yaren faransancin a makarantar boko da kuma cikin harabobin bariki abokin aikinmu habibu garba ya zagaya cikin birnin yame gara inda wasu mutane suka furta mishi. on s'exprime mal en ba mu lakanci faransanci ba a yau musamman idan baka cikin matasa na wannan zamani baka iya ma fahimta wasiƙunsu wata sabuwar hanya ce amma sai dai ya bambanta da yaren faransancin da muka sani muka koya tare da ƙa'idodin koyarwa mutane da yawa suna cewa faransanci ba harshen mu ne na ainihi ba amma duk da haka ni ina ganin kowane harshe abin alfahari ne muna koyan abubuwa da dama daga gare shi hakan na bamu mu damar mu waye da duniya. Idan kuka tafi cikin ma'aikatu jama'a suna da wahalar yin yaren Faransanci, haka ma ɗalibai suna da wannan matsala a makarantun boko. Duka waɗannan abubuwa ne da suke da sakamako, don haka ne yau ilimin boko ya ja baya. Akwai 'yan nishiyar da yawa da ke karatu a jami'a, amma ba su iya magana da harshen Faransanci kamar yadda ya kamata, kuma ina ganin kuskure ne na ɗalibai. Dangance dai da wannan ranar ƙasa da ƙasa bisa yaren Faransancin ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Nijar domin kyautata rubutawa da kyaukyawar shimfiɗa ta gudanar da saka film biye da wata tattaunawa ga wani film mai suna daga wani karni zuwa wani yaren Faransanci da aka wato wallafa a barbalin CS Kwarakano Nor wato michel beji shugaban kungiyar yi wa nafisa adamu karin bayani ga fasar kalamun nasa Yau ko ina a faɗin duniya inda ake magana da yaren Faransanci ana gudanar da wannan sallah. Alhali muna da ɗalibai da ba san da wannan ranar ba. Mu a ɓangaren ƙungiyar tamu mun haska wani film domin taimakawa ɗalibai su lakanci yaren Faransanci. a ne mai matuƙar amfani ga duka ɗan ƙasa da yake da gurin ci gaba ko wani fanni. A yau muna aiki tare da malaman koyarwa na Faransanci domin ɗalibai su lakanci wannan yaren saboda yare ne mai wahala kun ga duka ɗaliban da suka ɗauki magana suna da matsala wajen yin wannan yaren mun yi amfani da wannan damar domin kawo tallafi inda gidan wallafa littattafai ya taimaka mana da littattafan karatu hamsin waɗanda muka bayar a makarantun boko domin a yi amfani da su Bari mu karkata arewacin ƙasa yawan hare-hare na tare hanya da makami a cikin yankin Agades ya sa mahukuntan girkin matakin hana shiga ko fita daga cikin birnin na Agades daga bakin karfe shida na yamma. Komi ke dalilin girka wannan mataki, Tarnan Fudai Ahmed ya tuntubi babban sakataren yankin na Agades a tare Alhaji Adam ga fasar kalamun nasa. Muna da iyaka da ke da wahalar tsarewa saboda faɗi da kuma girma. Ana iya samun kai hare-haren 'yan ɓata gari masu ɗauke da makamai da masu safarar miyagun ƙwayoyi da suke cin karansu ba babbaka. A cikin halin da yake wakana ga wasu iyakokinmu, ana datse hanyar shigowa Agades daga bakin karfe shida na yamma. Shin wannan yana daga cikin matakan da kuka ɗoka? Eh, kwarai da gaske akwai matakan da muka ɗoka tare da ofishin gwamnan jihar Tawa. Misali daga bakin karfe biyar na yamma ba ma barin matafiya su tafi tawa ko a cikin yankin na agades mataki ne da muka ɗoka domin kare dukiyoyi da kuma rayukan shama'a daga arewacin ƙasa bari mu leƙa ƙasa makwabciya harin da aka kai wa sansanin soja na jura cibiyar matsayin soja mai mahimmanci a tsakiyar kasar mali ya karya gwiwar batun tsaro da 'yancin kasar mali nazarin diko abdurrahman kenan malamin bada ilimin bincike a jami'ar zandar kuma kwararre bisa ga batutuwan ta'addanci da na tsaro yau da sahe maryamu jallo ta tuntube shi ta wayar talho ga fasar bayanin da ya mata Wannan hari na Jawara ya ƙara tabbatar da al'amura suna ci gaba da tabarbarewa a Mali. Ya kasance ne a tsakiyar Mali tsakanin mafti da iyaka da Murtani. Kenan a takaice dai wuri ne mai tarihi da bai dace a kai hari a nan ba, wanda akwai ayar tambaya dangance da karfin Mali na kula da tsaron ƙasarta. Sansanin jora wuri ne da ya samu kayan aiki na zamani daga masu hannu da shuni daban-daban kamar Faransa ta Amurka. Don haka sansani ne da ya kamata a ce suna da matakan tsaro na tsare duka faɗin wannan sashen. Mu komo nan gida jiya wajen sha biyu na dare wasu da ake zaton yan Boko Haram ne sun fadawa garin Ngangam da ke kilomita 40 da birnin Difa bisa hanyar RNA inda suka yi awon gaba da wata mata aure da wata 'yar mata a cewar mai garin haka zalika sun karɓe ɗumbin kuɗi kuɗi da aka tara na ruwan da ake saidawa bisa cibiyar forage ɗin garin haka majiyar guda ta bayyana ma wakilinmu. Albarkacin zagayowar rana da aka keɓe faɗin duniya baki ɗaya bisa batun kula da lafiyar cikin baki wadda aka sallace a yau mambobin kungiyar likitoci masu aikin fannin haƙura na ƙasar Nijar sun kasance a garin kanshe basaru cikin gundumar sai rana wato yara dai 500 za su koyawa wankin baki da haƙura a cikin wannan yanki na tilaberi komi an dalilin zaben wannan gari rukayetu abdulrahman tawayar tarfo ta tuntubi dr gukwai hadiza farezo sai ta ce Maka zo nan ga ganci basaru don mu koya ma yara kaka su kula da bakin su abin da ya sa muka zo muka zaɓi gance basharu don muna so mu tuna da ɗan uwanmu da wanmu wanda ya rasu dr asin jallo garin shi ne muna yin irin wa'an ga aikin a cikin yamai amma bana sai muka zaɓa mu zo nan ga gance basharu muka ba su galgadi mu kare mu. so kowane yara zan mu ba shi ke maikin na wanke baki da makarkarin na wanke baki kuma mu gwada mishi kaka za yi ya kula da wanke bakin shi mun kawo su da yawa yara sun kai wajen ɗari biyar in ya so da baya uwaye su sai su ci gaba da aiki Shugaban jamhuriyar Nijar tun jiya ya kasance a cikin yankin Tawa inda a yau da sahen nan ya isa garin Malbaza inda ya saka usul ɗin buɗa kamfanin sarrafa siminti na Balbaza Cement Company. Kamfanin sarrafa simintin da wasu 'yan kasuwa masu zaman kansu suka girka wanda zai sarrafa ton dubu hamsin na siminti kowace shekara. Kowace ton ta siminti kuma za ta za a sayar da ita ne a jika 90 a faɗar wakilin namu. Mabuta cinikayya na kamfanin gidan wuta na Gaya cikin jihar Doso na ci gaba da fuskantar rashin lantarki biyo bayan da gobara ta konar da cibiyar sarrafa lantarkin garin tun ranar Alhamis da ta shuɗe. Ganin wato kamin dai a samu gyara wannan cibiyar an girka wani tsarin bayar da lantarki shiya zuwa shiya sai dai babu wani tsayayyen wato bayani da aka yi ga lokacin da za a samun daidaiton raba lantarkin. Yau da kwanaki goma sha biyar mabuta cinikaya na kamfanin gidan ruwa na Dakoro sun bayyana rishin jin daɗinsu ga wannan kamfani. Shugaban kamfanin na wannan yankin Habibu Halidu ya mayar da murtani. Wakilinmu Adamu Umaru ya aiko muna da jawabin da ya yi inda ya ce. muna kira ga mutanen da kwaro duk wanda ya san yana da takarda da take da shaida ya biya ruwa ya yi kokari ya zaburo ya zo a diba mishi in an diba mishi wanda yake da shaida biya sai ya kokari ya kawo mana a hudda mishi su wanda ke abbashin shi kuma wanda bai kawo shaida ba shi kuma yi kokari ya sauke su sai matsala ta biyu an samu mutanen da an sa musu famfuna ba bisa kan ka'ida ba su ma wannan mutanen duka muna kiran su su yi haƙuri ana nan ana bin hanyoyin da za a bi a gyara tunda kun san harakar gwamnati harakar takarda kowa ya yi ƙoƙari ya kawo shaida shi da ya biya da harakar sa fanfan. Habibu Halidu shugaban kamfani na wannan yanki na ruwa wato a dakwaro shine kuka saurara. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. E, Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Labarun na zo muku ne daga nan cibiyar Studio Kalangu a nan babban birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. kokowa da gurɓatar da iska muhalli makasudin ƙirƙira fusa'ar kimiyya kenan da Muktar Mohamed Lema ya inganta wannan matashi dan niger na sa gurin yin amfani da injina masu aiki da lantarki domin kawar da gurɓatar muhalli. Ga zubin fira da ya yi da Maryama Jallo wanda Sumana Shina da shida Muhammadu wato suka fasara. kaucewa gurbatar muhalli ta hanyar amfani da inji mai aiki da wutar lantarki wannan shine gurin muktar muhammad laima da ya kekere da wata fasaha da ake kira ratcom ratcom wata sabuwar fasaha ce da aka kirkira a cikin tsarin kare muhalli na duniya haka na nuhin muna shirin komawa aiki ta hanyar zamani yanzu muna son mu sanar da su cewa ga wata sabuwar fasaha dangane da aikin da kuke yi wadda manufarta ita ce a bar gurbata muhalli a nan idan aka ce ku yi mana kwatance wannan fasahar ta Ratcom yaya ake iya kamanta wannan abin ne? Ratcom in platform. Ratcom wani tsari ne mai manufar sauya in mutane a rayuwarsu a doron ƙasa. Wato za a yi aiki ne da kayayyaki irin na zamani ba masu inshi da ke gurɓata muhalli ba. A Ratcom komi na lantarki ne, motoci, jirage da sauransu. Shekaru 20 bayan ƙirƙira Ratcom yaya jama'a suke samun Ratcom? Euh, mutane suna yabawa sosai tare da cewa abu ne mai sauƙi da da kuma amfani sosai to sai dai da yake abu ne mai girman gaske akwai wuya a yi shi a nan afirka babban inshi ne muke ginawa komi na lantarki ne ana iya saka komi a cikinsa kuma idan komi ya kasance yana aiki da lantarki ne kawai kenan babu gurɓata muhalli idan muhalli bai gurɓace ba kenan zai amfani al'ummomi masu tasowa ya ake amfani da shi a niger muna son mu yi amfani da shi a cikin shirin yamen yala domin kawata wurare da dama kamar dandalin karamar kasuwa babbar mashigar hilin jiragen sama na Gyori Hamani wato za mu yi hakan domin tarban bakinmu na kungiyar tarayyar Afirka da za su zo nan ba da jimawa ba har ma bayan haka wannan tsari zai kuma iya baiwa hilin jiragen saman Gyori Hamani damar shiga su manyan hilayen jiragen sama na duniya a tsakiyar birnin Yamai za mu gina wata maket tare da haɗin gwiwar Niamey Yala domin nuna wannan fasaha mu kuma sanar da mahalarta taron muhimmancinta domin su ɗaukaka ta a ƙasashen ketare Ratakwam wani sabon tsari ne da ke da niyyar haɗa kan ƙasashen duniya baki ɗaya. Stratcom ya fi kuma sauran dukkan fasahohi mamaki idan aka yi shi a dandalin kasuwar ƙasa za mu samu masu yawon bude ido fiye da dubu hamsin da za su zo Nijar. Wannan kuwa zai janyo wa ƙasa kudaden shiga. karshen labarin Hausa kenan. To amma Bayan kun ji jerin labaru daban-daban na zabarmanci da na Faransanci, wato za ku samu maimacin muhawara bisa amfani da yaren Faransanci bisa naɗin firar muhawarar da wato Michel Jeji ya jagoranta. Kamin nan ga Habibu Garba ɗauke da labaru da harshen zabarmanci. A madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku, ni naku dan badan da Arlit Malamin Mungu ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu, mu futa lafiya. Studio Kalangu. a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. A Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba biyar zangon FM. A birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba biyar zangon FM. A Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.